wanda ya daidai da uku ga watan Septemba shekara ta dubu biyu muna karatun littafin asarimul battar fi tasaddi lissaharatul ashrar na ashekul allama wahidu abdulsalam bali hafizahullahu muna karkashin alfasulul khamis wato gaba ta biyar ta wannan littafi a karkashin inda ya mishi laƙabi da cewa hukumu sihir fil islami hukuncin tsafi ko bori ko bokanci ko duba ko tsubbu a cikin addinin musulunci a nan ne ya kawo hukumar sahir fi shari'atul islamiyya hukuncin boka ko ɗan dabo ko ɗan sihiri ko mai rufa ido ko wanda yake tsafe-tsafe da bori da boka da duba duk baki ɗayan wannan kalma ta asahir tana ɗaukan ma'anarsu ina hukuncin mutumin da aka kama shi yana da cewa musulmi ne amma yana yin waɗannan abubuwan shi ne ainihin malam ya kawo mana daga imamu malik imamu darul hijira al-asbahi to shi ne muka ce yana da kyau musamman a irin ƙasashen nan namu da aka samu wasu almutafaqiha wasu ɗan acaɓan fiƙihu suna da awarwai su mabiya imamu maliku ne wa malikun minhum bari'un tare da cewa malik ya barranta babu maliku babu irin waɗannan shedanun mutane sai dai mutane ne waɗanda suke son su bid'a amma sai suka fake da wani babban malami daga cikin malaman salaf suna ainihin ƙarya suna cin abinci da sunan mazhabin imamu malik to shine muka ce ya kamata jama'a su ji shin wane ne imamu malik muka ɗauko littafin siyarwa alamin nubala ta hafizul islam al-imam zahabi baban abdullahi muka ji a inda ya fara ba mu ainihin wato tarihin imamu malik a cikin wannan hamshakin littafi na shi siyarwa a a'lamin nubala ma'ana tarihin hamshakan malamai a cikin mujalladi na takwas tun daga shafi na arba'in da takwas muka ce sai da al'imamu zahabi ya shafe kusan shafi ɗari tarihin imam malik kawai yake don ka san imamu malik ya wuce yadda kai kake tsammani man faɗi imam malik kana ganin wani takaddarin mutum ne mara fasaha mara basira saboda haka kake ganin malikiyar ƙasar ku sai kake ganin haka imam malik yake to shine ake son ka ji su waye iyayen imam malik a ina ne imam malik ya karatu a ina ya nemi ilimi shine muka fara kawo maka daga cikin wannan babban littafi a jiya ainihin sai lokaci ya ƙure a yau sai mu ce haddasa anhu min shuyukhihi ammuhu abu suhailin dan tsananin baiwar da Allah ya wa imamu malik malaman da suka karantar da shi karatu ma sai da suka dawo suka koyi karatu a wurin shi gashi aka ce daga cikin malaman shi sai da aka samu abu suhailin malamin shi ne mun ji jiya a yana cikin malaman shi kuma kawun shi ne sai da ya zo koyi hadisi a wurin imam malik wa yahya ibn abi kasirin da al'imam imam Yahya ibn Abi Kathir malamin Imam Malik ne amma daga baya sama ta juye ta zo ya koyi karatu a wurin Imam Malik wa zuhuri da al zuhuri ibn Shihab zuhuri duk karatun shi tun Maliku na dan Islamiya yake koyon karatu a wurin shi amma daga baya sai da ya zo ya koyi hadisi a wurin Imam Malik wa Yahya Sa'id da al-imam Yahya ibn Sa'id ansari Wa yazidu ويزيد wa الهاد وزيد بن wa Umar وعمر ابن محمد Zaidin wa وغيرهم da dama malaman da suka karantar da shi sai da suka dawo kuma suka koyi karatu a wurin shi saboda baiwa ta Allah ce in Allah ya mutum baiwa kadai ka sallama Allah ba shi ka sallamama ma ba sai ka zauna lafiya aka ce wa min aqranihi daga cikin sa'o'in shi kuma waɗanda yake sa'o'in Imam Malik ne a wajen shekaru sa'o'in shi ne a wajen neman ilimi amma suka dawo suka kwantar da kai suka koyi karatu a wurin shi akwai al'imamu ma'amar akwai ma'amar ma'amar sa'an imamu malik ne wa ibn da ibnu jurayjin wa abu hanifa da abu hanifa abu hanifa malamin maliku ne kuma sa'an shi ne a wurin koyon karatu kuma ya dawo koyi karatu a wurin shi ya karantar da imam malik kuma sun nemi ilimi tare da imam malik kuma ya dawo ya koyi karatu ainihin a wurin imam malik wa umar ibn al haris da ainihin umar ibn al haris wal auza'i wa shu'ba wa thawri wa juwayriyah ibn asma Wa layth wa hammad ibn zaid wa khalq ga sunan malamai sai da ya kawo wajen malamai ɗari da wani abu waɗanda sa'o'in imam malik ne suka koyi karatu a wurin imam malik kar ka manta tun ajiya muka ce maka muna ɗan tattaɓo maka somin taɓa ne in kana son tarihin imam malik sai wallahi sai kai wata guda kana karanta tarihin imam malik in ka je wurin malaman hadisi duk ka gama karanta wannan ka je kuma ka karanta littafin ta tahzibul kamal sai ka ga ya ci wajen shafi saba'in yana tarihin imam malik haka kowane malami ya faɗi haƙiƙanin wane ne imam malik dan kar a zo a imam malik sani sanin shanu a san imam malik irin sanin da aka yi mishi a ƙasar nan a ana karanta maka tatsuniyoyi ana cewa maliku gashi gashi ana biya maka wasu tatsuniyoyi kamar shehu usman dan fodo ne ya lal asaf akwai buƙatar malamai muhaqqiqai yan najeriya su tashi su bayyana tsantsar tarihin shehu usman dan fodiyo da tsantsar da awashi da aƙida shi da littattafan shi da komai da ya shafe shi in ba haka ba malaman najeriya sun faɗi ƙarya suna karantar da ƙarya akan shehu usmanu dan fodiyo sai kaga kana karatu wurin malami duk ba abin da zai gaya maka gaba da shehu dan hodiyo sai ce ya karan shehu dan hodiyo da la'asar kawai yana ƙetarawa da shi da muhammadu bello da abdullahi gandu shi kenan wai sai ƙetara da su wata 'yan rafiya wai sai suka ga a sheko jin ne suka ƙetare ya gasu a kama to me ka ƙari da wannan dan Allah wannan ba gwamma a zo a karanta maka alfu laila wa laila da gwamma a karanta maka dare dubu da ɗaya da ma can ka ƙarya ake maka amma wannan shedani ne a cikin soro kunkunniya tana zuba akan shi ne maka ƙarya game da wani bawan Allah to akwai buƙatar malaman Najeriya su zauna su tsaya su rubuta cikakken tarihin Shehu Usmanu dan Fodiyo babban ɗan shi malam muhammadu bello sarkin musulmi ya yi rubutu a cikin littafin infaqul so amma galibi saboda shi muhammadu bello mujahidi ne soja ne ya fi ba da ƙarfi game da tarihin shehu usman dan fodiyo game da yaƙoƙi a cikin wannan littafi akwai babban malami aminu dina abubakar a kano ya rubuta tarihin shehu usman dan fodiyo ya sa mishi almujahidul kabir duk da haka ana buƙatar a tsaya a yi wani aiki ne na musamman akan shehu usman dan fodiyo don shi kanshi shehu usman dan fodiyo al'umma ce to bai kamata a ba abin a zube kawai malamai suna ta karerayi akan shi Usman dan Fodiyo ba wannan ya ja ya faɗi wannan kisa wannan ya tsara ƙarya wannan ya je tatsuniya wai duk darajar shehu Usman shi yake son ya tabbatar daraja ba wani abu bane sai abin da ya tabbata in aka ɗauko abin da bai tabbata ba aka manna maka dan a baka daraja ba zai sa ka samu daraja ba Allah ya shiryar da mu shine sai ya ce wa akhiru ashabihi mautan don Allah ku ji malaman hadisi wai wane ne almajirin imamu malik na ƙarshe wanda ya mutu a duniyan nan ƙarshen almajiran imamu malik sai ce wa akhiru ashabihi mautan rawul muwaffa almajirin shi wanda yake yana daga cikin waɗanda suka ruwaito muwatta muwatta ta imam malik an samu ɗalibai wajen ɗari uku da sittin sun ruwaito ta ba wai mutum ɗaya ne ya ruwaito ta ba kai ɗan najeriya najeriya wadda ma'ana kai ɗan yammacin afirka ƙasashen ghana ƙasashen saliyo ƙasashen najeriya ƙasashen senegal muwaɗar da kake amfani da ita ce muwaɗar yahaya ɗan yahaya ainihin ba andalus ma'ana yahayan yamma ita ce wannan muwaɗɗan da ke hannunka akwai muwaɗɗoɗi iri-iri duk kowa ya je ya yi ruwayan muwaɗɗa daga imamu malik kuma ta wani ke kama da ta wani ta wani ta saba gwargwadon yadda ka je ka samu malik wani ya je ya samu malik tun malik na ainihin farkon rayuwar shi don haka muwaɗɗa aka ce a lokacin taninka yadda take goma a yanzu ana nan tafiya ta tafiya malik na ragewa yana ƙara wasu abubuwa kaga wanda ya je shekara goma da suka wuce ya koyo mu waɗa yana da bambanci da wanda ya zo yanzu ya koyo muwaɗa dole za a ɗan samu yan canje canje to wannan shi ne shi ne aka ce shi wannan wanda ya rawaito waɗa ya sunan shi abu huzafata ahmad bin isma'ila as-sahami as-sahami shine ainihin ƙarshen almajiran imam malik wanda ya rasu asha da malikin 80 ama ya rayu shekaru ainihin 80 bayan imam malik ya rasu bayan da imam malik ya rasu shi sai da shekara 80 a duniya Allah ya gafarta musu shin ko imam malik ya taɓa yin aikin hajji duk malaman hadisi sai da suka tsaya suka tantance yace wa qad hajja qadiman imam malik ya yi hajji da dadewa tun da dadewa farkon rayuwar shi sa'annan ya ce kala ma'an ma'an ya ce walwaƙidi wa muhammad bin bahar hamalat ummu malikin bi malikin salasa sinin imamu malik sai da ya shekara uku a cikin cikin mahaifiyar shi sannan ta haife shi ma'ana ba kai da kai wata tara ko kai da kai aka tsarin ka wata shida ko ne dan eh, tayi dan wane ne imam malik sai da ya shekara uku a cikin mahaifiyar shi sannan ta haife shi وعن الواقدي قال حملت به سنتين وطلب مالك العلم إمام مالك يعني يا فار نيما علمي وهو ابن بضع عشرة سنة ينا دان شيكارو goma sha bakwai abin da ake nufi a nan ba wai koyon ilimi tun na islamiyya ba a tun yana karni yake koyon ilimi amma ya fara shiga halkar manyan malaman hadisi yana ɗaukan hadisi to yana shekara sha bakwai ya fara wannan وتأهل للفتيا وجلس للإفادة وله إحدى وعشرون سنة yana shekara ashirin da ɗaya kuma ya zama hamshakin malami ya isa ya bada fatawa ya karantar a ainihin a tsaya a je a taru ana koyon karatu a wurin shi tun imamu malik na shekara ashirin da ɗaya ya zama hamshakin malami yanzu zai ga wani yana karya shi malikiya ne da dogon carbi na karya na munafunci amma shekarar shi saba'in bai iya karanta ƙawa'idi ba amma an tashi taron malikiya shi za a kira wa haddasa anhu jama'atun wa huwa hayyun an samu ainihin wato jama'a malamai da dama sun koyi hadisi a wurin shi tun yana da rai yana ainihin shabbun farigin yana danyen saurayi yana dan karamin saurayi tun lokacin yana karamin saurayi wasu sun ta koyan karatu wurin shi suna zuwa kuma suna cewa maliku ya koya musu da وقصده طلبة العلم من الآفاق في آخر دولة أبي جعفر المنصور da zalika aka ce طالبان ilimi daga ko ina na bangarorin duniya yanki yanki har da yankin duk daula ta ainihin sarki khalifa ainihin abuja Ja'far al babu inda ba su zo sun halarci makarantar Imam Malik ba wa zahamu alaihi fi khilafati Rashid a lokacin sarki Harun Rashid kuwa to ɗalibai suka cincirin da suka kewaye ainihin Malik haka ya ci gaba da karantar da su ila an mata har zuwa san da ya rasu jama'a mun ji wannan da kyau ko abin da ake nuna maka imamu malik ya tsayaye karatu kuma ya zaman karantar da jama'a karatu kuma a wannan lokacin kowane ne kai in baka je kayi karatu rin imam malik ba sai ka ga kanka baka samu yadda kake so ba shi yasa aka ce suhunun yana da buƙatar ya je karatu gurin imam malik shi mutumin kasar tunisia ne sai ya zan talaka ne bai da kuɗin da za a goya shi a jaki ko a doki a kai shi madina to shi kenan sai zan ƙasar tunisia ta yi kusa da ƙasar ainihin masar sai ya rinka zuwa ƙasar masar yana koyo karatun da ɗan kasimu ya koyo a gurin malik in aka wa maliku eh, ɗan kasimu tambayar da ta fi ƙarfin shi sai rubuta takarda sai aika madina babban malamin shi maliku ya ba shi ansa idan imamu malik ya rubuto ansar sai ainihin suhumin ya karɓi takardar yana mamaki o ni suhumin na ainihin wato samu kaina a cikin matsala ga imamu malik can yana karantarwa a madina yanzu wannan rubutun maliku ne a ce i sai ya ji abin ya mai zafi a zuciya sai yake cewa lahallahul faqara Allah ya daren talauci ne ake da fatara yace ba dan talauci ba lastaghnaitu bi malikin an ibn al-qasim ba dan fatara ba da ga maliku ne zan yi da dan qasim amma ba shi da kudin da zai hau jaki ya tafi ainihin madina ya je koyo ilimi a wancan zamanin kenan to al-imam kenan shi yasa dalibai sun kewaye imam malik sun ta ainihin koyon karatu a wurin shi al-imam zahabi yace faslun ga wata gaba wadda wannan gaba za ta bayyana maka ainihin matsayin ilimi da darajar imam malik yace wa lam yakun bil madinati alimun min ba'd na yushbihu malikan fil ilmi bayan tabi'ai a madina ba a samu wani malami wanda ya kama da maliku ba a ilimi kama da maliku ma babu a cikin ainihin wato madina a lokacin bayan tabi'ai wal fiqh da wajen fahimta addini wal jalala da girma wal hizbi da ainihin hadda faqad kana biha ba'da sahaba yace domin bayan ainihin sahabbai an samu manyan malamai a ainihin kasar madina misli sa'id ibn al-musayyib kama al-imam sa'id ibn al-musayyib wal fuqaha as da kuma jeran malaman fiqh guda bakwai to bayan waɗannan manyan tabi'ai da suka kau to ba a samu wani malami da ya kai darajar ilimi da fiqh da girma da hadda ta al'imamu malik ba waɗannan manyan malamai guda bakwai na fiqh su ne ainihin kake jin ake cewa al-fuqaha as-sab'a shine duk yaron da ya taso a madina dan islamiyya ya iya musu waka akwai waka da ake musu baiti biyu ga ta ainihin suna suka hakiki suka kawo idza qila man fil fiqhi sab'atu abhuri riwayatuhum laysat anil ilmi kharija فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان duk yan islamiyya sun iya wannan wakar kamar cikin birnin kano ne ka tafi duk yaro in dai gangaren dan ba kano ne a cikin birnin kano don san kwanan nan ba ko ya waɗannan amma wa ƙofofin kano ya iya wake su yaro in dai kai dan kano ne menene ta kan saka ni ta ka buga mazugal kofar ruwa wane ne haka nisa <laughs> mun fahimci wannan to in dai dan islamiyya madina ne ya iya wake su aka ce in aka ce maka a cikin fiqhu waɗanne malamai ne bakwai waɗanda suka yi nutso a cikin kogon fiqhu sai ka ce waɗannan malamai su ne ubaidullahi da urwatu da kasimu da sa'idu bin musayyib da abubakar da sulaimanu da kharija to bayan waɗannan malamai ba a samu wanda ya kai ainihin ilimin al malik ba imamu darul hijira Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi al zahabi alƙalamin shi bai bushe ba sai ya ce sifatul imamu malik rigid gabji kenan ma'ana yanzu imam malik dogo ne gajere ne fari ne yaya gemin shi yake yaya sajen shi yake yaya ike sa hula yaya yake naɗi kai malaman hadisi walillahi darrukum tsayawa suke su kalle ka kamar kamera ta bidiyo su ruwaito komai da ya shafe ka ma'ana wannan faslin zai siffanta mana yadda malin yake ne sai ya ce an isa ibn umara qala isa dan umar yace ما رأيت قط بيابا ولا حمرة أحسن من وجه مالك تند نك ban taɓa ganin ja da fari da ya cutu a fuskar mutum te mai kyau da irin wannan kamar maliku in ka zama fari ba ka sai kai kamar wani fara ce ta shafe ka kamar yunwa ce jikinka ya tashi ba jini in kai fari in kai jazir kuma sai kai kamar wani kosai da ya ji tattasai abin zama to imamu malik sai Allah ya haɗa mishi shi fari da ja sai ya haɗu don haka sai zama wani kyakkyawan mutum shine isa almajirin shi ce ban taɓa ganin mutumin da siffar ja da fari ta haɗu a fuskar shi ta yi mishi kyau ba kamar imamu malik wala ashadda bayabi siyabin min malik ban taɓa ganin mutum mai farin tufa irin malik mana imam malik wanke tufafin shi yake fari kar yasa kai malikiyan karya ne in ka bar wuya kwalar rigar ka duk dauɗa ko kana ganin wannan karama ce wani kala gairu wahidin annahu kana tuwalan aka ce ɗalibai da dama sun ba da labarin cewa imam malik dogon mutum ne jasiman kuma mutum ne mai jiki azimal hamma wanda yake da babbar halitta wato mutum ne wanda in ka gan shi kafin akwai maza a gurin ashqar aka ce mutum ne mai hasken jiki abyadun ra'asi wal lihiya aziman lihiya aka ce mutum ne wanda yake gashin kanshi da gashin gemun shi fari ne za ka ga larabawa da tura da makamantansu sai ka ga ba wai furfura ba ce sai ka ga wani irin gashi na mutum shi ba ainihin baki ba ne sai ka ga ya yi kamar an sa wata kamar ruwan madara haka to kalan gashin imam malik kenan to da ya tsufa kuma sai furfura sai ta zo sai ta rufe shi shine aka ce kuma yana da gemu sosai a zuman lihiya shi ya sa malikiya a daina kankara gemu malikiyar najeriya sai ga gemu kamar farin wata ya fito ranar fari sai ka kalle shi can da tabaran hangen nufu za ka ga gemun malikiyar najeriya to wannan ba daidai ba ne malikiya a saki gemu sosai ga imamun mazhabi aka ce ga shi zuman lihiya yana da babban gemu sai sa malikiya sai a saki gemu ya sakata ya wala eh. qala ashhabu al-imamu ya ce kana malikun idza maliku ya kasance idan ya rawani ja'ala minha hata zikrihi bakanihi sai ya ainihin ya amawali in ya zo rawani yana yin amawali amawali shine wanda zaka biyo da shi ta karkashin haɓaka yadda ka ga ainihin dattawa da sarakuna suna yi ainihin in ya rawanin sai biyo da shi ta karkashin haɓashi wa yusdilu tarafaha baina katifaihi sannan kuma sai ya saki wutsiyar rawanin a ainihin tsakanin kafaɗin shi ta baya kenan ma'ana haka in yi naɗin ya ɗaure kan shi sa'an nan kuma sai ya biyo da wannan naɗi kamar yadda ta ga bubu yake yi ya yi amawali sai kuma ya saki ainihin tsibiya ainihin rawanin can baya imamu malik kenan imamu darul hijira to menene matsayin imamu malik a wurin malaman hadisi don duk wannan jawabin da ake ana faɗin haƙiƙanin yadda siffofin shi suke shin yaya nagartar maliku take in ya ruwaito hadisi maliku mutum ne wanda ake karban hadisin shi a baiwa hadisin darajar ingantaccen hadisi ko kuwa yaya al-imam zahabi babban malami a cikin jarh wa ta'dil ce, wa qad kana malikun imaman fi Makadin rijali hakika imam malik ya kasance limami ne game da kanikancin malaman hadisi shi kanshi imam malik bakanikan malaman hadisi ne mun fahimci wannan da kyau ko nan hafizan babban mahaddaci mujawwidan kwararre mutukinan wanda yake da nagarta a wajen karatu don haka daga duk inda ka ga hadisin malik sai ka ce wannan hadisi sahihi ne kamar hasken rana don haka idan aka ce maliku ya yi hadisi daga nafi'u daga abdullahi dan umar ma ka ce sahihi sai malaman hadisi ce ka fa mai daraja sai ka ce farkar zinari sarƙar gwal mun fahimci wannan ko silsila zahabiyya kenan to shi ne ainihin al'imamu zahabi dai har yau alƙalamin shi bai kafe ba ya ci gaba da tarihin al'imamu malik gashi nan jawabi ne yake sai ka je ka samu wannan littafi na a alamin nubala kai ta karantawa kai ta bincike dan ka san haƙiƙanin wane ne malik to don ka san su maliku fa su ne sahun gaba akan sunna shi yasa mafi yawancin malikiya rudda suka yi malikiyar najeriya rudda suka yi daga sunna suka koma bid'a duk malikiya ya kamata ya fi kowa zafi akan sunna kuma ya fi kowa faɗa akan bid'a tafi ka je ka ga malikiya andalus ba su al shaƙubi in dai malikiya ɗan halal ne a cikin malikiya to zafi ne da shi akan bin sunna babu sassautawa ba arziki sai dai ka bi sunna sannan ku zauna lafiya kana kawo bid'a to in dai malikiya ne to babu fasauci sai kuma imam zahabi ya ce min qauli malikin fi sunna daga cikin zantuttuka na imam malik game da sunna aqida da kuma biyayya annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ce wa bihi haddathana muhammad ibn ahmad ibn ali haddathana al-firyabi haddathana al-hulwani sami'tu mutarrif ibn abdullah sami'tu malikan yaqulu mutarrif dan abdullah al-majrin imam malik ne ya ce na ji malami na maliku yana cewa sanna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa wulatul amri ba'dahu sunana manzon Allah ya sunanta wasu sunnoni hakanan halifofin shi da suka zo a bayan shi jama'a duk sanda aka ce halifofi sun sunanta wasu sunnoni ba fa ana nufin su abubakar sun ƙagi wasu sunnoni da ke karo da sunnar manzon Allah ba a'a in aka samu wani aiki da abubakar ko umar ko usman ko aliyu suka yi wanda wannan aiki gyara ne ingantawa ne ga addinin musulunci sai a karɓi wannan aiki a ce sunnar abubakar sunnar umar sunnar aliyu sunnar usman to riko da wannan sunna wajibi ne ga kai musulmi kamar tattara alkur'ani wannan aiki ne wanda sahabbai suka yi su abubakar da umar yanzu suka zauna suka hahaɗa alkur'ani a wuri ɗaya to wannan haɗa alkur'ani sunnar su abubakar ne wajibi ka yadda da wannan sunna ce saboda hadisin ahmad da abu dauda da tirmidhi da nasa'i da ibn majah sahihi annabi yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin ku rike sunnata da sunnar eh, halifofi shiryayyu amma in aka ce yau ga wata fatawa abubakar ya faɗa ko umar ya faɗa ko aliyu ya faɗa ko usman ya faɗa sai aka ga zahirin wannan fatawa ta daki sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to anan ba za a ɗauki sunnar abubakar ko umar ko usman ko aliyu ba sai a ɗauki manzon Allah a riko da ita manzo Allah in an yi saki a zamanin shi uku a kalma ɗayan kace ka saki matarka saki uku a lokaci guda manzon Allah sai mai da matarka a saki ɗaya to wannan ita ce sunnar manzon Allah kenan to sai zan sayyidina umar sai tashi ya jawabi ya ce shi kuma ya sunanta in kai uku ɗin ukun tayo to wannan sunnar ta umar bai halatta ka bi ba bai halatta ka bi ta ba don mai sunna ce da ta naushi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umar ba wai bai san da ta manzon Allah bane ba kuma yana nufi don ya faɗa ta naushi ta manzon Allah bane amma yana ganin tun da mutane sun mai da saki uku shegantaka to duk wanda ya saki uku din nan a zartan mishi dan haka sahabbai su da kansu suka ce da su yadda suke wa Umar waye karanta nan kurkusa karanta bulugul maram karanta sharhin shi subul salam karanta nailul awtar karanta fathul bari ka je ka karanta littafin ibn al-qayyim idafatul lahfan da littafin a'lamul muwaqqi'ina sahabbai suka wa Umar zanga zanga sai da ya dawo ya janye maganar shi yace daga yau wanda biye sake uku a cikin ainihin kalma ɗaya zan mayan mai da matar shi a matsayin saki ɗaya kamar yadda manzon Allah ya yi amma tun da abin nasu ya zan shigantaka zan rinka musu bulala ta horo sahabbai suka ce wannan kan mun yadda domin wannan kofa ce ta horo kofar horo ko duk malaman fiqh da usul fiqh sun haɗu akan cewa abu ne wanda yake a hannun alƙali ko sarki don haka alkali yana da yancin ya ainihin kirkiro wata bulala da zai rinka wa masu yin kaza wanda ba a samu nassin su ba a cikin nassin qur'ani ko hadisi sai ya ce to duk wanda muka kama yana gulma za mu mishi kaza ko za mu mishi kaza wannan babu aibi akan haka don haka sahabbai suka wafaka suka yarda da sayyidina Umar akan wannan don Allah ka je ka karanta subulus salam to don haka in mutum ya zo ya yi saki uku a kalma ɗaya sai mu mayan mishi da matar shi matar shi tana nan a cikin igiyar auren shi a matsayin saki guda ɗaya ne ya gudu ya dawo da ita shi kenan sai a ce saura saki biyu wancan kuskure da ya nuna mai to yanzu sai a ce ba za a yi aiki da waccan sunna ta umar ba domin ga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma a ce sai umar sai ya zo sai ya wani aiki wanda wannan aiki ƙarin inganci ne ga musulunci to wannan na daga cikin abin da za a yi riko da shi imamu malik imamu darul hijira yace manzo Allah ya sunnanta sunnoni sarakunan da suka biyo bayan shi sun sunnanta al-akhadhu biha ittiba'un likitabillahi riko da waɗannan sunnoni biyayyar littafin Allah ne واستكمال بطاعة الله وقوة على دين الله ركو da waɗannan sunnoni cikar kamala ce ta yi wa Allah da'a da kuma ƙarfi ne da ke nuna mutum yana da ƙarfi akan addinin Allah laisa li ahadin taghyiruha bai halatta da wani ya canza wannan sunna ta manzon Allah ko kuma ta sahabban shi ba wala tabdiluha bai halatta wani ya je kawo wani abin ya ainihin janye na sahabban ba ko kuma na annabi sallallahu alaihi wasallam a ce annabi ya sunnanta sunna to kar ka canza ta tana nan a yadda take ka canza ta ka rikita ta ko kuma ka janye ta ka kawo wata aka ce kakkai haka walan nazaru fi shay'in khalafaha in aka ce ga sunna ta tabbata daga annabi kar ma mutum ya sake ya dubi wani abu da ya saba mata man tada fa huwa muhtadin imam malik yace wanda duk ya shiri da wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ainihin sunna khulafa'u din nan shine shiryayye wa man istanfara biha fa huwa wanda duk ya nemi Allah ya agaje shi akan bin wannan sunna Allah zai agaza mishi wa man tarakaha wanda ya bar sunnan manzon Allah da ta sahabban shi ittaba'a ghayra sabilil mu'minina to ya bi wata hanya kenan wadda ba ta mu'minai ba wa wallahu Allahu ma tawalla tun da bata yake nema to Allah zai jigga mai wannan bata wa aslahu jahannama kuma Allah ya saka shi wutar jahannama wa sa'at masira Allah ya daren jahannama ta ita ce makomar mutum jama'a wannan na daga cikin shimfiɗar da malam ya kawo maka akan ainihin magana imam malik game da bin sunna to abin mamaki yanzu kamar yadda kullum muke gaya wa mutane mutane sun zo sun ce su malikiya ne amma kuma sun zage faɗa suke da sunna wurjanta duk abin da ya aka ce sunna ne to su kuma gaba suke wai kuma dan munafunci suna kiran kansu da su ne kungiyar ahlus sunna to wannan shine tsantsar munafunci a cikin addinin musulunci ka kira kanka kai ka ne kuma saɓanin haka kake yi wannan shine tsantsar munafunci imamu az-zahabi yace wa bihi ila al-hulwani sami'tu ishaq ibn isa yaqulu qala malik a kullama ja'ana rajulun ajdalu min rajulin تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم لجلده imam malik ya ce yanzu a ce duk sanda wani mutum ya zo mana da zaƙin baki da iya magana da gwalangwaso kawai sai mu saki abin da mala'ika jibril ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana imam malik ya ce ba za mu bar abin da ya zo daga manzon allah sallallahu alaihi wa ba saboda zaƙin bakin wani وبه حدثنا ابن حيان حدثنا ابن أبي داود حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال قال مالك يا جماعة قرن كجين يد malaman hadisi suke fa wannan ba ma hadisi bane ake karanto magana ce tarihi ne imamu malik ya ce kaza amma kana bin imamu zahabi sai ya kama ka isnadi حدثنا وانا دغوانا دغوانا با kawai zuwa zai Allahumma salli ala Muhammadu maliku ya ce kaza sai ku kawo sadaka shikenan macuci ba haka ake addinin musulunci ba wallahi ba haka ake ba dalili zaka kawo gashi kuna ji sai da ya kawo yace wa bihi haddathana ibn hayyana haddathana ibn abi dauda haddathana ahmad ibn salih haddathana ibn wahab kai ka ce hadisi ne zai kawo maka amma magana ce imam malik ya faɗi amma sai an kawo isnadi qala qala malik malik yace الناس ينظرون azza wa عز وجل يوم القيامة بأعينهم mutane za su ga Allah ranar alkiyama da idanuwansu ma'ana yanzu imamu malik aqidar kenan za a ga Allah da idanuwa a ranar alkiyama amma abin mamaki da yawa daga cikin waɗanda ke da awon malikiya ne sai suka koma ash'ariyanci suka koma mu'tazilanci suna musun cewa za a ga Allah da ka taba sai ce ai za a gani saboda kaza saboda kaza amma da yake zindiki ne da ya zo sallah ko da ya saki hannun shi in ka taba sai ce shi malikiya ne ma'ana yanzu yana tuhumar aqidar maliku muguwa ce don haka ba zai bi aqidar maliku ba amma zai bi manhajin maliku ma'ana aqidar maliku ta lalace dan haka ba zai bi ba amma mazhabi fa sai ya bi na malik to duk mutumin da aqida shi ta lalace mazhabar shi bata halatta abu ba to haka suke tuhuma imam malik ka je ka karanta waɗannan littattafai nasu karanta ainihin littafin menene ad-durrus samin da sharhin shi da matanin shi na ibnu abdul wahid abinda suka ce kenan a wajen aqida ka bi ash'ari a wajen fiqh ka bi maliki a wajen ɗariƙa kuma ka bi junaidu an raba gadon ka uku manzon Allah da ya zo maka da addinin shi kan yayi haƙuri a aqida wato manzon Allah bai da aqida to sai ka da aqida ash'ariyanci shine wannan al-wujud wal qidam wal baqa wal mukhalafat to wannan aqida kenan a wajen suluki tariqa sai ka yana da aƙida Me ce ce aƙida imam malik kun ji ta cewa mutane za su ga Allah a ranar alkiyama sai ka ce kai baka yarda da wannan aƙidar ba to amma sai imam malik ya ce in ka zo sallah ka saki hannu sai ka ce aha to ka ji magana kenan to ka gama bata gaba ɗaya sharri ya gama tattaruwa a kanka wato imamu malik kana zargin yana da muguwar aƙida don haka baka yarda da aƙida shi ba amma fiqhin shi ka yarda da shi to duk mutumin da aƙidar shi lalatacciya ce to ka kyamaci fiqhin shi jama'a mun gane wannan da kyau don haka ku tabbatar da cewa imamu malik yana daga cikin ulama salafi yana daga cikin malaman magabata aƙidar shi ta salaf ce kyautatuwar aƙidar shi ita ta sa ko da ka gaba a ɗau wata fatawa ta shi a nan a fiƙihu ba sai a ɗauka a can domin mai gyararriyar aƙida yake da ita an tabbatar ba zai zo da ainihin abu da son zuciya da sai dai kuskure ya faru to suka ƙetara suka ce wajen ainihin fiqh sai ka bi maliki wajen suluki sai ka bi junaidu to abin cewa yanzu an kidin manzon Allah a wajen aqida da fiqh da suluki dan manzon Allah na da fiqh dan me ba za ka bi mazhabin manzon Allah ba manzon Allah yana da dariqa me yasa ba za ka da dariqa shi ba manzon Allah yana da aqida me yasa ba za ka bi tashi ba to sai aka aje manzon Allah gefe guda imamu malik in yana da aqida me yasa ba za a bi aqida shi ba sai aka aje imam malik a wajen aqida a wajen fiqh sai aka ce ka dauki na imam malik to imam malik in yana da dariqa me yasa ba za a bi ba sai aka aje ta gefe guda su duk abin da ya zan kai tsaye da dumudumin shi daga manzon Allah ya zo to da manzon Allah da wanda ya dauki wannan sai su ture gefe guda ku je ku karanta littafin ad as samin sharhi ne wannan littafi na daga littafan da ake karantarwa a karatun tsoro a kasashen nan namu aƙidoji ne da fiqhin shi da da mazhabi da wane sai aka raba gadon ka uku manzo Allah kuma da yake naka ne da yake gwagwarmaya a kanka duk shi ba shi da rabo a jikinka sai dai in ta ɓaci ya zo ya ce ka kuma a cikin hadisin bukhari manzo Allah yana cewa jama'a kowa ya kokari ya bi shari'a kar ka zo ranar alkiyama da bunsuru a wuyan ka yana kuka ka ce manzo Allah ka ce manzo Allah ya ce ba zan ce ka manzo Allah ya maka wa'azi a nan duniya kar kai sata in kai sata ka zo dan bunsuru na kuka a wuyan ka ranar kiyama kar ka ce ya manzo Allah manzo Allah ya ce ba ni baka na gaya maka kar kai sata jama'a mun fahimci wannan Allah ya shiryar da mu to imam malik aqidar imam malik kenan a imam malik ma'ana shi ma salafi ne a wajen ainihin aqida ya tabbatar da cewa za a ga Allah a ranar alkiyama fa rahmatullahi alaihi min imamin imam malik kenan al-imam az-zahabi dai alƙalamin shi bai bushe bai ci gaba da tarihi dangane da ainihin al-imam malik al'amari ne wanda kamar na gaya maka sai ka je kai ta karantawa gashi nan ƙarshe sai ya cika maki ya ce wa fatu malikin mutuwar maliku yaushe imamu malik ya rasu qala al-qanabi almajirin imamu malik mai suna abdullahi ibn maslamata ibn al-qanab al-qanabi yace sami'tuhum yaquluna na ji jama'a suna cewa umaru malikin tis'un wa samanuna sana imam malik a duniya ya shekara 89 shekara 89 mata sanata tis'in wa sab'ina wa mi'a imam malik ya rasu hijira na da shekara ainihin wato 179 wa qala isma'il ibn abi uwais isma'il dan abi uwais ibn ukhti malikin kenan dan yar uwan malik almajirin malik ne kuma yar uwar maliku ce ta haife shi kuma maliku ne uban goyon shi kuma maliku ne malamin shi ma'ana yanzu a gidansu kenan baban shi ne ya mutu kawun shi kenan ko sannan kuma malamin shi a gidansu aka yi mutuwar kenan shi sai ɗauko mana tun daga yadda ma imam malik ya rashin lafiya har zuwa mutuwar imam malik ya ce mariga malikun imam malik ya yi rashin lafiya fasa altu ba'da ahalina amma kala inda mauti. sai na tambayi wasu daga cikin mutan gidanmu shin da imam maliku ya zo mutuwa me ya faɗa wanda irin jawabi aka ji yayi kalu sai suka ce ta shahada imamu maliku da ya zo mutuwa sai da ya kalmar shahada in kana son ka cika da imani ka bi sunna kai ma in ba haka ba billahi da jin ka zo mutuwa sai dai ka rinka kukan maje ko kukan kare imam malik kalmar shahada ga ta aka ce ta shahada sai da la ilaha illallah sai da ya cika da imani imam malik kenan sun maƙala sa'annan nan ya ce lillahi al'amuru min wa min ba'ad al'amari a hannun Allah yake tun farko har zuwa ƙarshen shi wa tuwfiya sabihata arba'i a arba'i asharata min rabi'il awwal sanata tis'in wa sab'ina wa mi'a ya ainihin wato rasu a safiyar ainihin sha hudu ga watan rabi'ul awwal shekara ta ainihin wato ɗari da casa'in da ainihin tara Allah ya gafarta mishi wane ne limamin gawar imamu malik aka ce fasalla alaihi al-amiru abdullahi ibn muhammad ibn ibrahim ibn muhammad ibn ali ibn abdullahi ibn abbas al-hashimi wannan sarki ne a madina a lokacin imam malik shine yawa imam malik ainihin limanci sarki ne malami kamar irin su shehu dan ba gashi sarki gashi malami shine aka ce sunan shi abdullahi dan muhammad dan ibrahim har dai zuwa yadda kaga ainihin an karanta allah madaukakin sarki ya ji kan imam malik to shi al imam zahabi ya zo ya cika shi wannan tarihi na shi hamshaki game da imam malik da wasu waƙe da ainihin alqadi iyal mai littafin ashifa ya rera akan imam malik ya ce ya sa'ilan an hamidul hadi was sunani اطلب هديت اطلب هديت علوم الفقه والسنن وأقد وأقد قلبك وأقد قلبك فاشدد على ثلج لا تقويه هدي gashi nan waƙoƙi ne yazo yayi su dogaye ya cikkashe tarihin al-Imam Malik da su in ka je ka samu wannan tarihi na ainihin al-Imam zahabi zaka ji cikakken tarihin Imam Malik Imam Darul Hijra jama'a wannan an yi ne dan a dan haskaka wa jama'a kamar yadda muka ce ku ɗaliban ilimi ne yanzu ba zama za ku shi kenan kun ji tarihin Imam Malik ba wannan ba ku ji komai ba sai ka je ka samu wannan littafi ko wani littafi tahzibul tahzib ko tahzibul kamal ko dai sai ka je kai ta karatun tarihin Imam Malik ka san tsantsar wane ne Imam Malik in ba haka ba sai a zo a maimaita irin wannan matsalar da ake samu nan da shekara sittin ka zama kai ne babban malami ne ba da karatu a zaure sai dai kai tayar mutane tatsuniya Allah ya kiyaye wannan shine tarihin Imam Malik a takaice jama'a sai ka je ka samu ka karanta Allah ya ji kan Imam Malik mun kawo wannan ne sakamakon Wahidu Bali da yazo wannan littafi nashi Sarul Battar sai da ya fara kawo ta ya fara kawo cewa Imam Malik ya ce mutumin duk da aka kama shi yana sihiri da kanshi sai a hukunta shi sai a kashe shi Allah ya kiyaye saniyan malami na biyu daga cikin malaman da za a ji hukuncin wanda ya sihiri daga wurinsu qala ibn qudamata rahimahullahu ta'ala ibn qudama babban malami ne na fiqhun hadisi cikin malaman mazhabin hanabila kuma malamin ibn taymiya ne kuma almajirin sidi abdul qadir ne yace wa haddu sahiri al hukuncin matsafi ko boka ko ɗan sihiri ko ɗan tsubbu sai a kama shi a kashe shi jama'a wannan kisa da ake cewa ba ku ne yan anguwa za ku kama shi ku je ku bubbuge ku kama shi ku kashe ba a'a wannan hukunci yanzu muna faɗin hukuncin musulunci ne wannan shine abin da mafi yawancin jahilai ba su sani ba in aka ce duk wanda ya kaza hukuncin kisa saboda najeriya ba doka ake bi ba sai ka je wani ya zo ya ce to ni na yi ba sai ku kashe ni ba ya san addinin musulunci mu masu da'awa ne du'atun laqubatun mu masu kira ne masu gargadi ne mu a yi kaza a bar kaza wanda ya kaza to kaza ne wanda ya kaza to kaza ne to in ka je ka taɓa wannan abu to kai da alƙali kuma to a ƙarƙashin tsarin yadda ake gudanar da rayuwa ta musulunci in kuka kama wani ya yi tsati ko ya yi asiri ko ya yi bokanci ba ku talakawan gari ne za ku kama shi ku ce ai an karanta cikin karatu cewa a kashe shi ba a'a ba haka ake ba sai a je a samu alƙalin musulunci ko sarkin musulunci sai a je a kai wannan ainihin mutum ran kai daɗe ko alagafata malam ga wani an kama shi ya yi tsafi ko ya yi sihiri shi kenan sarki ko alƙali sai kafa kwamitin bincike a tabbatar da wannan mutum ya yi sihiri sai a kama shi a kashe shi kenan babu wanda mas'ala ba ta shafa to amma me ya kawo a najeriya ake tashi dare ɗaya a je a bubbuge mai laifi saboda manya ba sa aikinsu yanzu wannan sarki ne za ka je ka kai mishi wani matsafi ka ce gashi an kama shi yana tsafi wannan sarki ya tsaya a bincika matsalar da adalci babu wani alkali ne za ka yi haka babu to ashe wannan matsalar da aka batta a hannun jama'ar gari shi yasa harka ta lalace ku duba matsalar da ta faru a kano wajen shekaru biyar ko shida da suka wuce kafiri ne aka samu gideon arne ne inyamuri ya ainihin ɗauki alkur'ani izu sittin ya aje a ainihin toilet ɗin shi a ban ɗakin shi duk sanda ya shiga ya tsuguna ya kashi sai zaro falle biyu falle uku falle hudu sai katsa kashi da shi izu sittin na ƙur'ani ya rinka wa haka izu sittin na alƙur'ani ya rinka wa haka labari ya zo ga matasa suka gano wannan matsala suka je suka kamo shi suka ɗauko sauran alƙur'anin da ya kamo da ya ainihin wato abin nan da yake kasa kashi da shi abin da ya rage sai suka kama shi hukuma sai ta karɓe wannan mutum sai aka kama shi aka kai gidan kurkukun gauran dutse aka kulle shi bayan lokaci kaɗan aka yi ta kwantar da hankalin mutane za a hukunta shi za a hukunta shi za a hukunta shi ashe yaudara ake ana kwantar da hankalin mutane in suka a suka manta sai a ɗau wannan kafuri sai a koma da shi ƙasarsa shi kenan yana zuwa ƙasarsa sai zama fasto don zama fasto a cikin addinin kirista abu ne mai sauƙi kana tashi in kai kirista ne gobe da sabon ka tashi ka ce god spoke to me yesterday shikenan jiya Allah ya mini wahayi ya magana da ni shikenan sai a ce sai a rataya maka cross a baka wata hula ga ta nan kamar kwalin abin nan a saka maka aka shikenan ka zama fasto fa sai ka ci gaba da jawabi da aka fara irin wannan dabara ana son a shashantar da maganar matasa sai suka ga in suka yafe Allah ba zai yafe su ba shine suka sha dare suka sha damara suka je suka ainihin da gidan kurkukun nan ta bayan katanga waɗannan matasa Allah ya saka sa aljanna fa ya jama'a duk wanda ya kishi da kishin alqur'ani billahi la ilaha illa huwa ka manta ba dan kungiyar ka bane ba dan musulmi ya yi aikin musulunci Allah ya bashi aljanna kawai shikenan saboda haka suka bi dare suka je suka huda katanga ka duba irin katangar kurkuku ba. ta ninka katangar gidan ku biyar suka huda ta suka je suka zaƙulo bawan Allah nan suna zaƙulo shi ba wata wata kai sai suka datsa kan shi suka cake a kan mashi dama su uku ne ɗaya ta mace ce ta gudu ɗaya kuma yana ganin an datsa kan wannan ya faɗi ya suma ya mutu ya haɗi zuciya tun da ya ga an kashe wannan kawai shi sai faɗi matacce nan take sheki suka cake kan nan suka wuni suna yawo da shi a kano duk birnin kano sai da suka kewaya suka kan kan arnan nan a mashi duk mutumin kirki sai da ya sa musu albarka shi ke nan madadin waɗannan matasan duk abin da suke so a duniya da sai a yi musu duk abin da suke so dan makaranta ne sun kasa zuwa makaranta a biya musu kuɗin makaranta a biya musu kujerar hajji a biya musu duk iyayensa su sa musu albarka sai aka rinka bin matasan nan ɗaya bayan ɗaya ana kama ana kashewa ana kama ana kashe sai da kashe fiye da matashi hamsin akan haka to abin da yasa na kawo mana wannan maganar shi ne me ya ja matasan nan don Allah suka yi wannan abin saboda waɗanda suka kamata su yi ba su yi ba in kana da 'ya'ya da yawa a gidanka idan ƙarami yana wa babbarin kunya ka bincika ka tabbatar ƙaramin nan na rashin kunya sai ka horar da shi da gwargwadon laifin da ya yi sai daina wa yayan shi rashin kunya a'a sai ka ƙi horar da shi sai shi babban nan ya tashi to duk sanda ya tashi zai hukunci ba zai irin naka ba kai da tsinin giya za ta yi duka shi ko wuka zai samu ya numa mishi to in ya numa mishi wukan nan ya kamata ka zargi kanka kai ba ka yi abin da ya kamata ba shi yasa da wannan yaro ya tashi sai ya aikata abin da bai kamata ba don ma shi bai san abin da ya kamata kamar ya ce budurwa kana da ita kamata ya ka kiyaye mutuncinta da abin da take so a rayuwa sai ka kai watsi da ita ta fitar da abin da take so ta je ta yi kana jin za ta je ta samu jali ne ta rinka dafa gyada tana sayarwa ko ko za ta samu kuɗi ne ta sai siket da wando tana yawo tana gantali yawo za ta yi ta gantali me yasa ba za ta yi abin da ya kamata ba saboda kai ma baka yi abin da ya kamata duk sanda ka ji ana cewa hukuncin wane hukuncin kisa wane ma ya zama kafiri hukuncin kisa ne akan shi mu masu wa'azi ba mu ne muke kashe shi ba amma wannan muna faɗin dokar da ke cikin karatu ne ya rage wa sarakuna da alkalai sai su zartar da wannan hukunci to in suka ƙi shine mu masu wa'azi sai mu tashi mu wa'azi mu ce wa jama'a jama'a abu dare a je a kashe wani to in aka kashe shi ne a zo a kama mu mu masu wa'azi a je a kama suwa ne shikenan sai gari ya hargitse gaba ɗaya sai kaga an kasa fahimtar matsalar me yasa saboda waɗanda aka danka al'amari a hannunsu sun ƙi yin abin da ya kamace su amma mu masu wa'azi ba aikin mu bane in wane ya zina mu kama shi mu kashe shi ba aikin mu bane in wane ya kisan kai mu kama shi mu kashe shi ba aikin mu bane in wane ya ridda mu kama shi mu kashe shi amma aikin mu shine in muka karanta a karatu cewa kaza fasikanci ne to duk wanda ya sai mu ce duk wanda ya zina ko ya sha giya ko ya sata ya zama fasiki hukuncin musulunci a kan shi in ya taba aure a kama shi a kashe shi in bai taba aure ba a yi mai bulala ɗari a yi mai ɗaurin shekara guda in ɓarawo ne ya saci abin da ya kai rubu dinar a yanke hannun shi in kisan kai yayi a kama shi ainihin a kashe shi in giya ya sha a yi mishi bulala arba'in shi nan mu abin da muka faɗi kenan a to sai aka ce an yau an yi wa'azi an zagiwa ne to abin da muke tambayar ka kai da ka faɗi wannan maganar shin yanzu kai ma ka yarda kenan wane ya zama kafiri dan haka da shi ake ka yarda yanzu wane ya zama fasiki ka yarda yanzu wane ya zama mazinaci ya zama ɗan giya a to in baka yarda ba dan me zaka ɗauko ka ce yau an zagiwa ne an ce ne wanda ya sha giya fasiki ne manzan Allah ya nuna bulala arba'in sai na Usman ya kara ta kai tamanin zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka kama mutum ya zina sai a jefe shi ya taba aure bai taba aure ba bulala ɗari da ɗaurin shekara guda sai muka faɗi wannan sai ka zo ka ce yau an yi wa'azi an zazzage mu an faɗi sunanka an ce tanka ko an ce idi ko an ce na bara wanne aka faɗi a ciki ba a faɗi ko ɗaya ba cewa aka yi wanda ya sha giya fasiki ne sai ka ce an gaje ku kai mashayin giya ne kai to in mashayin giya ne kai da shaida kanka to da kai ake to cewa da kake a zo a yi maka hukunci wannan ba aikin mu bane mu ɗan da'awa ne alƙali shi ke hukunci in alƙali ya ƙi hukunci mu dai mun gama aikinmu in sarki ya ƙi hukunci mu dai mun gama aikinmu ina fatan jama'a musulmi sun gane wannan to in mas'ala ce mas'ala ne to sai mu ɗau ayyukan sarakuna da alƙalai a hannunmu zamanin ibn taymiya sai aka samu wani kirista sai ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama islam ibn taymiya da kanshi ya je ya kamo wannan mutum amma ibnu taymiya ya kai ya kama wannan mutum ya kashe shi amma sai ga tunda sarakunan su masu gaskiya ne suna aiki da musulunci ibn taymiya ya hakurtar da jama'a yake ku kwantar da hankalinku kada wanda ya tofa mushi yawo ya riƙe hannun wannan mutum ya ɗauke shi ya danka shi ga sarkinsu sarki ya binciki wannan kirista ya tabbatar da cewa kiristan nan ya gaji manzon Allah sai aka ce to a dokar musulunci idan kirista ya zagi manzon Allah to za a nemi ya musulunta amma ba dole ba ne in ya musulunta to an yafe shi duk wani laifi na shi da na kafirci har wannan in ku bai musulunta ba to za a kashe shi in musulmi ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan kan yayi ridda sai in ya tuba game da wannan riddar to sai a kashe shi a matsayin kuma haddi akan yayi laifi a kashe shi a matsayin musulmi aka gaya mishi wannan doka kirista ya ce ba zai musulunta ba sarki ya danka shi ga masu kisa suka je suka kama shi suka kashe shi babu wata fitina da ta biyo baya ka je ka karanta littafin albidayatu wan nihaya ta al-imam ibnu kafiri shine ɗan jarida da ya da labarin matsala sannan sakamakon haka sai Ibn Taimiyya ya ce matsalan nan tana da muhimmanci ya mata a rubuta littafi a kanta shine rubuta littafi as-sarimul maslul ala shatimin rasul zararren takobi akan wanda duk ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka abinda muke cewa shine sarakuna in har za su sa baki a addini alƙalai masu mulki dagatai ciyamomi hakimai duk wanda zai sa baki a addinin musulunci zai sa baki duka ne zai sa baki duka ne ba wai sallar juma'a ce karfe tara sarkin gargajiya ko malamin kungiya ko hakimi ko ciyaman ko darakta ko dattawan anguwa ko malaman anguwa za su ce ba sa so ba dole ne sarki ya ce bai son mazinata a ƙasar shi ya ce ba ya son 'yan giya a ƙasar shi ya ce ba ya son 'yan cultism 'yan ƙungiyar sakarar society ƙungiyar matsafa ƙungiyar masu juju masu cin kan mutane duk sarki ya ce ba ya son waɗannan a cikin ƙasar shi kuma duk waɗanda aka kama sarki ya hukunta su da hukuncin musulunci haka dagaci haka hakimi haka ciyaman to dokan musulunci kenan amma wallahi in ya zama laifi ɗaya ne laifi amma sauran ba laifi ba ne wallahi tsantsar munafunci da zindiƙanci ya shigo cikin harka kenan kuma ku sani da cewa in yau mu ne wallahi gobe ba mu ba ne jama'a ina abace yake babu shi ba wayar gari aka ya mutu ba to haka kujerar mulki wannan kujerar da kake hawa tana kewaya ka kirari take maka kirari shine laudamat li ghairika ma wasalat ilaika wannan kujera da ta dawwama wani na kanta kai da baka hauta ba don haka in ka hau ka yi adalci in ka hauka ya adalci sardauna ba ɗan siyasa ba adalci yayi da ya shiga harka addini shiga ya gaba daya ba wai wani bangare ne ban da wani bangare ba lokacin sardauna matsalar kabalu ta taso dan kabalu da yan sakin hannu a kasar nan sai da sardauna ya tsaya maganin matsalar to haka ake so amma a'a kaza ne ba mu so yanzu duk karuwan da ke kasar Hausa jama'a ba abin kunya bane a ce sarakunan kasar Hausa kakaf shehu dan hudiyo ne ya nada su to ba abin kunya bane a ce su ba su tashi sun hana karuwanci da shan giya ba sai wani ɗan siyasa da ya hau wanda shekara hudu akan mulki ya tabbatar shekarar nan hudu kowane ne gatan shi bai isa ya wuce ta ba sai dai an sake zaben shi jama'a babu abubuwan kunya a cikin harkar nan a sai a ce ana zagin manya mu mu ƴaƴan manya ne ba za mu zagi manya ba kuma mu ma mun san darajar manya amma dole mu faɗi gaskiya dan abin da muke so a jihar kenan don wallahi duk mutumin da bai gaya maka haka ba sarki ne kai malami ne kai alkali ne kai kowa ne kai wallahi munafiki ne so yake kai ka biya mishi kurjera hajji da umara ka gyara mishi tsohuwar mota shi shi ke nan abin da yake so a wurinka amma wallahi tallahi bayi shirin ainihin ka samu aljanna ibn taymiya wa'azi ya zane ne wa sarkin tatar sarkin tatar sarki ne na musulunci sarkin gargajiya ne da sandar shi ta komai da nadin shi da carbin shi ba wai kafiri bane ba mushriki bane musulunci iyayen shi da kakannin shi amma shi kawai abin da yake kuma kashe musulmi duk inda ya samu gari musulmi ne sai ce a ci gaba da kashe su da suka iso garin su ibnu taymiya cikin watan azumi da rana tsaka yace a ci gaba da kashe garin azumi suke musulmi ne kuma shi ma sarkin musulunci ne yace a kashe su ibnu taymiya haka ya rinka yawo da kafa shi cikin anguwa anguwa yana cewa jama'a su kare azumi kowa ya dauko makami ibn taymiya shi ya komandan yaƙi har aka kori waɗannan mutane suka gudu suka hau dutse suka zo suna tuba al-imam ibn kafir ya bada labarin wannan a cikin littafin shi bidayatu al-bidayatu wan nihaya ƙarshe sai sarkin nan ya sako ya ce a kira babban malamin nan gwarzon sojan nan ya zo ya mushi wa'azi manyan malamai da almajirai sai rako ibn taymiya za a zo a yi wa sarki wa'azi ibnu taymiya ya zo ne mishi wa'azi tun yana daga nesa matsowa kusa yake har sai da gwiwar ibnu taymiya ta haɗu da gwiwar wannan sarki duk ɗan rakiyar ibnu taymiya gudu suka haka ibnu kafirin ya ce duk gudu suka suka tabbatar ran nan kashe su za a yi kawai amma da yake ibnu taymiya akwai Allah a zuciyar shi gyara yake so yana gama faɗe sai sarkin ya mishi addu'a Allah ya saka da alheri ya ce babu wanda ya taɓa gaya min gaskiya haka tun da nake aka ce to ai sai a fito da walima ala gafata malam tun da an gama wa'azi kuma sai a ce ibnu taymiya ya ce haramun ba'ida Allah ya kiyaye ibnu taymiya ya ci abincin ka da kai danniya ka kwaci abincin ka kwaci ainihin hatsin ka kwaci dabbobin ka kwaci kiraren icen da aka girka Allah ya kiyaye ibnu taymiya ya ci ibnu taymiya ba duniyar ka yake so ba ƙarshe sarkin nan sai ya gyaru me yasa saboda an tsaya an gaya mai gaskiya gaskiya ba ta da ɗaci ba ta da daɗi jama'a ɗaci ne da ita wallahi ba ta da daɗi duk wanda duk mutumin da kaji yana son gaskiya imani ne kaɗai yake yasa yake santa amma ba ta da daɗin ji ba ta ji daɗi zafi ne da ita to amma malamai suka ce kamar mutum ne ainihin ya zama ga shi da gyambo gyamban nan ya caɗe in aka zo wanke gyamban nan lemun tsami za a sa a wanke gyamban nan ko sukari lemun tsami to lemun tsamin nan ba zafi ba ne za a sa duk sanda cikinka yake ciwo sukari za ka jiƙa ka sha ko darbejiya darbejiya daɗi ne da ita to haka al'amarin yake gaskiya ba ta da daɗin ji amma ya za ka yi haƙuri za ka in kai ba ka so wasu suna so dan ne ba za ka bari a faɗi ba amma jama'a abin kunya ne Allah a cikin alkur'ani cewa yake wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kar ku yi ta'adi kar ku yi barna a bayan ƙasa bayan gyara ta wallahi kai mazinaci ka sani kai mashayin giya ka sani kai da kake kisan kai ko tsafi ka sani yin waɗannan laifuffuka a najeriya ta arewa nuninsu a wurin allah ba ɗaya bane da yin waɗannan laifuffuka a najeriya ta kudu saboda najeriya ta arewa sai da aka tsaftace ta aka yi jihadi duk wani saɓon allah sai da aka hana to Allah ya ce kar ku yi ta'adi a bayan ƙasa bayan an gyara ƙasar wannan ƙasa ta mu Najeriya ta arewa sai da aka tsaya aka yi jihadi aka tsarkake ta aka gyara ta ta zama tas Allah kaɗai ake bautawa in kana sai da itace sai ka sassara itacen ka zo ka ajiye a kofar gidanka idan itacen nan naira goma goma ne sai ka aje naira goma ka danne ta da ice duk wanda ya zo ga cewa naira goma ce sai ya ajiye sai ya ɗauka a yanzu za a iya yin haka ba za a iya yin haka ba to ya jama'ar musulmi yaushe za a ce ƙasan nan har yanzu duk wanda ke sarauta a ƙasan nan in dai gidan sarautar nan gidan sarautar shehu usmanu ne musulmi ne in shi ba malami ba ne kakan shi malami ne duk gidan sarautar da ka gani a ƙasan nan in dai gidan sarautar nan shehu usmanu ne ya aiko da tuta ba fa tuta ce shehu usmanu ya samu wani daƙiƙi ya ba ba malami ne da kake jin ana baucin yakubu yakubu din nan fa babban malami ne bai gaza duk wani malamin fito da kake jin shi a yanzu ba da kake jin ana cewa wane ne na yola malami ne da kake jin ana wane na kano wane na zazzau wane na zamfara dukkan su malamai ne malamai ne sarakuna ne alƙalai ne limamai ne aka ce yanzu kai kai ne magajin wannan amma ana shan giya a ƙasarka ana zina a ƙasarka ana tsafi a ƙasarka kuma ana kawo maka kuɗin rabano ɗin kana ci dan Allah dan Allah baka ci amana kakanka ba dan Allah baka ci amana kakanka ba to duk wanda bai gaya maka haka ba makiyinka ne ibnu qudama yace in aka kama matsafi sai a ainihin kashe shi ruwa zalika an umar shi ma yace ba son zuciyar shi bace ba ra'ayin shi bane an ruwaito haka daga sayyidina umar sahabin manzon Allah ne wa Usman ibn Affan da Usman dan Affan wa ibn Umar da ainihin sahabi abdullahi dan Umar wa Hafsata da Hafsa kaga in aka zo malaman fiqhu cikin mata har mata malaman fiqhu ne gashi Hafsa ita ma malaman fiqhu ce ba wai kawai zama take gida ta iya dinki ta iya saka ta iya kallon bidiyo ta iya waka shantu duk wannan iskanci ne sahabbai karatu suke yi mun fahimci wannan da kyau ko gashi nan sahabiya ce matan manzon Allah ce amma ga ta malama ce aka ce ita ma har tana da fatawa cikin sahabbai yadda aka faɗi da aka faɗi kaninta malami ne malamai ne ita ma aka ce malama ce ko kana jin zaya a ujura ne malama ce inda ba malama wace ba za a sa ta ba me yasa baka ga an sa wata tsohuwa ne kaɗi ba ba malama ba ce wa jundab da jundab ibn abdullahi wa jundab ibn ka'ab wa qais ibn sa'ad wa umar ibn abdul aziz a cikin tabi'ai da kuma umar dan abdul aziz wa huwa abi hanifata wa malik wannan ita ce magana da abu hanifa da malik suka suka ce duk inda aka kama boka ko matsafi ko dan dabo ko dan cultism ko dan secret society ko dan gidan juju ko mai cin kan mutane hukuncin shi a kama shi a kashe shi ya jama'ar musulmi wallahi waɗannan abubuwan yanzu sun yawa a ƙasar nan sai wanda Allah ya kiyaye ɗan ƙungiyar Sacred Society al'amarin su yi faɗi fiye da yadda kake tunani in so ganka ga kanan matashi kana son gayu ka ci mai daɗi ka sha mai daɗi ka sa mai daɗi ka hau mai tsada ba ka da yadda ba kai ka samu kuɗi sai su kira ka to kai ka je da wannan yar miliyan biyar mana ka je ka ɗan yi sha'anin ka mun ga ɗan hali ya ɗan rikice maka ka ce to miliyan biyar ta ce da Allah ka je hada da Allah mun ga abu ya yi maka tsanani ne ma akwai ɗan mitin da muka yi duk dare karfe kaza dai ka zo shi kenan bayan kwana biyu sai a ce to abin da ake so ka samu wadda ka fi so cikin ƴaƴanka ko iyayenka ko matarka ko wa ka fi so a rayuwarka ka bayar da shi shi shikenan ka bayar da shi sai a cinye shi shi nan ana nan ana nan kuma sannan wa ka fi so sannan sai kai ta ɗiban mutane kana bayawa ana ta cin mutane haka kenan kai kuma ka rubuta rubutacciyar takarda in ka mutu ka ba da gaba kaza ta jikinka hantar ka ce saifarka kodarka azzakarinka kanka in ka mutu ba liman ba kowane ne ya gudu musulunci sai sun ture sai sun zo sun yanki wannan abin sannan a tafa kai ka ƙungiyar sakarar Society cultism sun cika jami'o'in ƙasar nan in ban da gwamnati ta miƙe tsaye to sai ya zan yanzu sun cika garuruka sai karatu na gaba in Allah so za mu zo mu gaya muku irin barnar da sakar society da yan cultism suke a ƙasar nan kuma ne maka tambihi akan hanyoyin da suke bi wajen ainihin hallaka jama'a in Allah so muna masu neman taimako ainihin a wurin Allah shine ainihin gashi malam duk da lissafa waɗannan ainihin manyan malamai cikin sahabbai da tabi'ai da malaman fiqh yace dukkan su sun ce inda aka kama dan sihiri sai ainihin a kashe shi kusa da yadda lokaci ya tsere jama'a za mu saurara a nan insha Allah ta'ala fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk